in kamance kun kana shi kun yi zance kai da rabbul arshe ka ce za ka bi shi ka kau amince ba ibada ta ba kai tunawa da marigaya hajiya dr mrs maryam Gida, wato mim e islamic foundation ta kuma kamu ya da kace johala baka ne sani ga malama ba wanda ba da malamai ba ba aiki mai sawa ba wanda bai yi zaman kasar ba ba shi ka samun ijaba sun da ba zai yi tambaya ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa. Wanda Allah ta'ala shirye shi ne shirye wanda ya batar kowa babu mai shirya ruwa gare shi sallama da salati da ɗaukaka da girma tabbata ga wannan farin jaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa wanda Allah ta'ala aiko shi domin ya zama rahama ga al'umma muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne masu mu shirin mumbarin malamai na wannan makon ke maraba da dundun masu mu don gane da wannan shiri mai tarin albarka wanda yake gabatar da maudu'ai game da abin da suka shafi rayuwar musulunci da musulmi da kuma irin yadda ya kamata su kasance a yau da kullum. Gidauniyar MIV Foundation ke ɗaukar nan muku wannan shiri a kowace juma'a daidai wannan lokaci. Kuma muna farin cikin shaida muku cewar tuni malamin da ke kan barin a yau shine Ustaz Malam Aliyu Muhammad Sadisu wato imamu Chatbi na Islamic Institute da ke nan cikin garin Mina. kuma insha Allah kuma yadda aka saba lambar tamu dai kai tsaye idan malam ya yi bayani akan maudu'in da za a yi bayani a kansa a yau ita ce sufili takwas ɗaya uku uku uku uku bakwai bakwai sufili zan ƙara maimaitawa zero eight one three three four four three seven seven zero don haka sai zuwa can anjima bayan malam ya yi bayani akan maudu'in da za a yi bayani a kansa maudu'in namu kuwa akan abubuwa guda biyu ne za mu bayani a kansa shine babi game da yadda ake yin layya a musulunci da waɗanda ya cancanta a basu da waɗanda ya kamata a yi da su nau'o'in dabbobin da dai makamantansu da kuma kissoshi dangane da wannan aba da muke fatan kasancewa a rayuwarmu ta gobe kyama ita ce aljanna shin yaya kake ma'abota shiganta ya za su kasance da dai sauran ababen da suka jibinci haka kamar yadda na shaida muku ustaz aliyu muhammad salisu imamu shatibi islamic institute shine akan mambarin gidauniyar mib foundation ke daukan nan ka muku wannan shirin a karmakallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki fira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƴan uwa masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daidai wannan lokaci za mu tattauna ne akan abubuwa guda biyu abu na farko shine abin da ya shafi layya kasancewar layya tana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da ake gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wannan wata mai alfarma da yake kuma shine aiki da ake gabatarwa a ranar goma ga wannan wata din kasancewar a makon da ya gabata an yi magana akan abin da ya shafi kwallon waɗannan kwanuka guda goma wanda yake tun daga ake ayyukan ibada a cikinsu baki ɗaya an ka je rana ta tara ake yin azumi na ranar arfa kenan ga waɗanda yake ba su samu halara zuwa filin arfa ba sannan kuma a rana ta goma ake ibadu da yawa a rana abin da ya shafi zikiri ya shafi sallar idi ya shafi layya da sauran ayyuka da gaisuwa sallah za mu tattauna ne akan abin da ya shafi layya a wannan karo din layya dai ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ta malami suna cewa tarihin ta yana komawa ne zuwa ga annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa taslim annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam Allah ta'ala ya azurta shi da da biyayya da yami bishara lokacin da shi annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya hijira daga iraki game da malamai suke cewa zuwa kasar sham a wani lokaci da yi wani hijira sai yake addu'a ya ce rabbi habli min salihin ya allah ka min baiwa ta da dan ya zama na kwarai sai allah ta'ala ya ce fa basharnahu bi ghulamin halim sai mai kai mishi bishara da da wanda zai haifa dan kuma ya zama na mai hakuri ma'ana mun mai bishara da da dan kuma zai zama mai hakuri sai Allah ta'ala ke cewa fallan ma balagha ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni aka yi bishara shi ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya isa takawa ya fara tafiya sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya kiraye shi ya ce ya kai wannan karamin ɗanawa lallai ni na yi mafarki na ga cewar gani ina yanka ka shi kenan ba abin da ya fito daga bakin wannan ɗa wanda yake shine annabi ismail alaihi salatu wasalam sai ce ya abu tif almatumar ya kai babana ka aikata duk abin da ake umartaka domin wahayin annabawa mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka mafarkin annabawa ya sha bamban da mafarkayyan sauran mutane wahayi ne nasu suke na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya kwantar da shi zai yanka shi Allah ta'ala ce falama aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka sallama duka su biyu da wannan alfun alfu ne na tafiya. da da wanda iya ta yanka shi da uba da iya da zai yanka dan shi lokacin da suka sallama ga al'amarin ubangijin su gaba daya wa tallahu lil jabin shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya kishin kidar da dan nashi da kuiban da zai yanka shi Allah ta'ala ya ce fana daina hu sai muka kiraye shi abinda kiran namu ya kunsa an ya Ibrahim cewa ya kai Ibrahim kada ta ru'ya lallai ka gazgata wannan mafarki ka gazgata shi yadda ka ga shi din na haka kai inna kazalika nazzil muhsinin lallai haka muke sakan kawo masu kyautatawa Allah ta'ala ce wannan jarabawa ce mai girman gaske daga nan sai Allah ta'ala ce wa fadaina bi zibihin azim sai maka fahimci wannan da da abin yanka abin yanka mai girman gaske wannan abin yanka malamai suka faɗa cewar shi ne abin da ake aka ci gaba da yankawa a matsayin layya wannan haka malamai suka ce takaitaccen tarihin layya yana komawa zuwa ga annabi ibrahim alayhi salatu wasalam hatta shi karan kanshi ma gaba ɗaya addini din Allah ta'ala yake cewa kuma aushe na ilaika an tabi millata ibrahim hanifa sannan muka wahayi zuwa gare ka gaba addini ta na annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wannan biyayya da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya ga mahallicinsa ya sa Allah ta'ala ya sanya annabawa gaba ɗaya suna komawa zuwa ga tafarkinsa ne wannan biyayya da ɗa annabi Ismail ya yi sai Allah ta'ala ya azurta annabi Ismail da cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tarihin shi yana koma zuwa shi annabi sallallahu alaihi yana koma zuwa ga kufa annabi Ismail ma'ana jika na annabi Ibrahim layya Allah ta'ala ya shar'anta ta cikin alqur'ani Allah ta'ala ke cewa fasalli li rabbika mai ya salla dan ubangijinka kuma ka yanke abin hadiyarka ya ka hada sallah da yankan abin hadiya wanda ke nuna cewa wanhar anan a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri shine yanka abun hadaya mai da Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu an awwal awwal muslimin to layya ibada ce da Allah madaukin sarki ya shar'anta ta ana yin ta ne a kwanuka ranar goma ga wata ga wanda ya sami iko goma ga watan ta kenan wanda ya sami iko shi shine yanka abin layyarsa a wannan rana din in hakan bai samu ba sai washe gari ranar goma sha ɗaya ga wata kenan shi ma yana da damar yanka abu hadin shi a wannan rana sai rana ta uku rana ta goma sha biyu kenan shi ma wannan rana rana ce da duk mutum yana da damar yanka layya a ciki kuma in yanka ta yanku tsaftatacciyar layya ce tacciyar layya kuma abin da ake yi abin da ya shafi falala wannan layya an ruwaito hadisi daga Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bint siddiq lalle ma ake Allah tsira da aminci Allah suna tabbata a garshe yana cewa ma amila adamiyu min amalin yawmin nahar dan adam bai taba yin wani aiki ba a ranar babbar sallah ahabba ila Allah wanda Allah ya faso min ihraqid dam kaman ya zubar da jinin dabbar da iyanka a matsayin layya innahu lalle wannan dabba la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha lalle ranar alkiyama tana zuwa da kawanta cicci wa ash'ariha tana zuwa da gashin jikinta wa afulafiya tana zuwa da kofatinta wa inna dama lalle wannan jinin da mutum yanka dabba ya tsira yasbe la yaqaw min Allah bi makan lalle yana daga a wani wuri da Allah subhanahu wataala ya keɓance mishi kabala an yaqa min al-ardi tun kafin ya daga a ƙasa wa tibu biha nafsa wa da kulayya da daɗin rai da kwanciyar hankali kenan wani yana nuna mana falala ce sosai da sosai da layya take bukata abubuwan da ake bukata ladduba da ake bukata na mai layya ya ladabta da su shine ya kamata mu sani layya tana da falala kuma Allah madaukakin sarki ya yi bayanin ta hukuncinta kuma shi ita ce sunna ce mai ƙarfin gaske mutum mutum yana da sarari to layya sunna ce mai ƙarfin gaske kada ya bari wannan abu ya huce mishi kuma a nan ta shafi mai aure da mara aure ba sharhi na layya cewar sai mutum yana da aure ba dan kada ya cewar in bai da aure kuma to yanzu wa zai yanka wa zai gyara mashi a'a naman abin da ake bukata a wurinka shine ka yanka yanzu kuma za ta tambaya ne ya za ta da nama? ko da kana da iyali shin za ka cinye naman ne ke kadai ko koya abin yake ciki layya ibada ce mai zaman kanta Allah ta'ala yana cewa lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum lalle Allah madaukin sarki yake cewa lan yanala Allah luhumha naman baya kaiwa ga Allah subhanahu wataala wala dima'uha hakan nan jinin baya kaiwa ga Allah subhanahu wataala walakin yanaluhu taqwa minkum sai da abin da Allah yake so jin tsoron shi da kuka yi daga gare ku ma'ana jin tsoron shi da kuka yi shine Allah ta'ala yake bukata saboda haka namiji yana layya mace tana layya mai aure yana layya mara aure yana layya duk waɗannan suna yin layya ba sharadi ba ne cewar sai mace tana da aure ko ba ta da aure an kuma namiji ne sai yana da aure ko bai da aure ko kuma a'a ba sharadi ba ne cewar in mijinta ya yanka cewar su ya riga ya ɗauke musu ya eh, lalle mai gida ya yakan yanka dabba a matsayin iyalansa baki daya amma kuma ya halatta ci yanka kima ki yanka ƴaƴan shi yanka ƴaƴan ki yanka gaba ɗaya kowa da kowa yanka dan ba karamar daraja bace ba karamar falala bace wannan kenan abin da ya kamata a ce mu lura da shi shine na farko ana buƙatar ikhlasi a wurin yankawa kana mutum ya zama ya yanka don cewar abin da ake faɗa a baki to yanzu ya zai shi da ya shiru kai kware abin nan da yaran shi su dinga tafiya suna kwalama suna shiga makauta yanzu ya zai bari ya ga yanka waɗannan abubuwa suna cirewa mutum ikhlasi suna rage wa mutum lada in ta kai gargara ma su ɗauki abin daga matsayin balayya ba saboda ya furta ya kudirce a zuciyar shi ba ya yi ne domin Allah subhanahu wata'ala ba ya yi ne domin yara saboda waɗannan abubuwan suna da hatsari mutum ya tabbatar da yayi saboda Allah ba madaukakin sarki abu na gaba kuma ya zama na mutum ya yi kokari abin da zai yanka ya zama halattacce ne ma'ana na halas ne guminsa ne albashinsa ne ko ko dagon da ne ko dakon da yayi ne ko kasuwancin da ne ya samu riba ko kaza ko kaza ko kaza halattattu su ake bukata kenan ba a bukatar yaki halas yaki haram ba a buƙatar buga-buga a ce mutum dole sai ya layya ba a buƙatar mutum ya dinga zuwa bara yana neman don Allah a taimaka mishi shi ya saba duk shekara sai ya yi layya bana bata zo ba duk waɗannan abubuwan ba a buƙatar su a layya ana bukatar mutum ya yi da tsaftatacciyar dukiya idan abu ya faskara abubuwan da aka sha tambaya shine ya halatta a ci bashi ko bai halatta ba a nan wanda zai ci bashi din sai maga waye idan wani yana da abin da ya ajiye a ƙasa da zai biya amma abin ne bai zo hannu ba ya halatta ya ci bashi misali ma'aikaci ne kuɗin ba a biya shi kuɗin kuɗi ba amma yana sa rai za a biya shi in halatta ya ci bashi da an biya an biya shi sai zai cire ko kuma ɗan kasuwa ne ya so kaya gashi nan makare a shago har zuwa yanzu nan ba a samu an sai kayan ba da zai yi tunda ya zama da kuɗin shi kaya kuma yana neman abin nan kayan ya dawo kuɗi to wani lokaci duk ya halatta ya rinci kuɗi wurin wani ko sai dabbar bashi idan ya sai da kayan shi ya zo ya biya kuɗi amma haka kawai babu sidi babu sadada kawai bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba ya ce wai zai ci bashi ya layya wannan Allah ta'ala bai dora mashi ba saboda ka in yi wannan a matsayin layya mawuyaci ne ya zama na layya shi ta zama karɓaɓɓiyar layya waɗannan abubuwa yana da kyau a yi la'akari da su sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare

arshi ka ce za ka bi shi ka kau amince ba ibada kai ba kai musu ba ka kowa ni ga Allah don haka kamar yadda za mu ci gaba da bayyana muku sifili takwas ɗaya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sifili sifili takwas ɗaya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sifili don sake maimaita sifili takwas ɗaya uku uku hudu uku bakwai bakwai sifili don haka daga yanzu kafin mu fara buɗe waya mu zan so malam ya taɓo maudu'in mu na biyu shi ne babi game da kisoshi dangane da abin da ya shafi wato aljanna akarmakallahu sai a ci gaba. Allah madaukin sarki yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ila min rabbikum fi gaggawa zuwa ga samun wata gafara ta musamman daga wurin ubangijinku wa jannatin kuma ku gaggawa zuwa ga samun wata aljanna arduha samawati wal ardu fadin ta yake fadin sama da kai da kasa ayoyi a takaicin takaitawa ayoyi ne guda biyu da sauran ire-iren su da suka tabbatar mana da cewa ita karan kanta aljannar akwai ta hakan nan kuma yin imani da aljanna yana karkashin imani da ranar tashin alkiyama domin imani da ranar imani da ranar tashin alkiyama shi shike ne da cikin shi tashin imani guda shida Allah madaukakin sarki yake cewa laysa barra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-barra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan yana tabbatar da cewa ita aljanna akwai ta dole ne mutum ne da cewa aljanna akwai ta kuma abu na gaba yana da kyau mutum ya wajibi ne mutum ya tabbatar da cewa a yanzu hakan nan da muke aljanna akwai ta ba wai nan gaba ne Allah madaukakin sarki zai halicce ta ba yana cikin halittun Allah da Allah ta'ala ya halitta cin ta kuma dalilai aka haka sanar da yawa ai ban manta ba daga cikin ta ne Allah ta'ala ya fitar da annabi Adam alaihi salatu wasalam a cikin ta ne kuma yace zauna uskun anta wa zawjuka aljanna kai da iyalanka ku zauna a cikin gidan aljanna haka Allah ta'ala ya ce wasari ila magfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin an yatatalwana aljanna ta musamman ga waɗanda suke jin tsoron Allah madaukakin in aka yi magana gidan aljanna gida ne da mutum kada ya tsammanin cewa wai ko 50 by 50 ne ma'ana 50 kusa 50 ko 100 kusa 100 a'a fadinta da girmanta yana da yawan gaske maka kai la'akari da faɗinta ba karanta ayoyi guda biyu aya da ke cikin suratul hadid da Allah ta'ala ya ce ko ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardu as-sama'i wal ardi u'iddat lil muttaqin u'idda lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlu llahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim ana sabiqu ila magfirin rabbikum ku gaggawa zuwa ga samun gafara daga wurin ubangijinku wa jannatin da wata aljanna arduha fadin aljannar ka ardu sama'i wal ardu fadin sama ne da kasa bakwai Allah sai Allah ta'ala ya ce sama da kasa amma a suratul al-imran Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'idat lil muttaqin wa sari'u ila magfiratin rabbikum gaggawa zuwa ga samun gafara daga wurin ku wa jannatin da wata aljanna arduha fadin aljannar as-samawati wal ardu ana fadin ya fi fadin samai bakwai da ƙasa bakwai wa idda ta tsayin Allah ya yi tattalin wannan aljanna ga masu jin tsoron da Allah ta sanya mu cikin su lalle wannan ba karamar falala ba ce ba karamar tarihi bane ba karamar bayani bane na abin da shi fadin aljanna cewa ta fi samai bakwai ta fi haka nan muka la'akari da sunaye aljanna tana da sunaye idan aka ce akwai sunaye da yawa ya nuna wannan abin yana da daraja kenan sunan aljanna yana da yawa ana kiranta da jannatul na'im ma'ana aljanna ta ni'ima wanda yake babu wahala babu gajiya babu kunci babu damuwa a ciki Allah ta'ala yake magana yake yake ta mana addu'a annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam da yake yake cewa waj'alni min warasati jannati na'im kuma ya Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su sami aljanna ta haka nan Allah ta'ala yake cewa farauhun wa raihanun wa jannatu na'im duk waɗannan suna tabbatar mana cewa akwai aljanna ma'ana jannatu na'im haka na Allah ta'ala yake cewa akwai jannatul ma'awa da Allah ta'ala ya ce wala qad ra'ahu mansalatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa a daidai na aljanna an ce alma'awa shine matattara makoma banki aljanna ta inda duk mutumin da yake mummuni nan zai koma ya Allah sanya mu daga cikin su akwai kuma aljanna ta uku da ake kira jannatu adin ma'ana aljanna ta dindindin yadda kenan in mutum ya shiga ba Allah ta'ala yake cewa jannatu adinin ta jirimi tahtiha al-anharu khalidin fiha wa zalika jazaa'u man tazakka hakan nan akwai jannatul firdaus ita jannatul firdaus aljannatul firdaus ita ce babbar aljanna baki daya domin rufin aljanna firdaus a saman ta ne al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala yake kuma daga aljanna firdaus ne duk koramun da ke cikin aljanna daga nan suke samun ruwa Allah ta'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula haka ne ce kada aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un har inda yake cewa allazina yarifuna al-firdaus hum fiha khalidun ana aljanna ta al-firdaus ita ce babbar aljanna baki da rufin ta nan ne sakafu rahman abin da ya shafi rufin ta shine nan ne al'arshin ubangiji yake ma'ana saman ta sai al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma duk koramu na cikin gidan aljanna suna gangarowa ne daga wannan aljanna ta al-firdaus yana ba karaman abin nan ba karamin falala ba ce kuma ita aljannan nan tana da kofofi daban-daban tana da kofofi guda takwas akwai kofar da ake kira arsayyan a masalmi ce la da kulha illa sha'imun ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu kaza kowace kofa da irin ayyukan da ake shiga a cikinta kofofi ne guda takwas da ake da su sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya rasulallah ya yanzu kenan za a iya samun mutum guda ya zama da ya shiga duka waɗannan kofofin duka guda takwas ya Rasulullah ya ce mai kwarai kuwa kuma ina fatan ma kai tana cikin su wannan hadisi Imam Malik ibn Anas ya kawo shi a cikin Muwatta Malik kenan kaga wannan ba karamin alkhairi bane ba karamin al'amari bane da ta aljanna tana da yawa da girmanta ga kuma abin da ya shafi fadinta ga kuma abin da ya shafi sunayenta ga kuma abin da ya shafi kowace kofa da irin sunan da ake shiga da irin waɗanda suke shiga ta wannan kofar kuma wannan baya hannun mutane ga wani mutum wani ya samu kanshi cikin wanda yake duk zai iya shiga ta wannan kofar sai dai yanzu ya rage ya za a yi a shigar oh. sai muka ce Allah ne kadai ya ban wannan ya san wa ya buwa kan ya san wannan sai yana cikin alghaibiyat abubuwa na gaibi da wajibi ne mu imani da waɗannan al'amura to a masauraran mu shirin mun bari malamai kuke saurare daga gidan rigiyar jihar Niger na shirin gidauniyar MIP Foundation yau maudu'in namu babi ne game da batun sallah na layya da ita layyan kanta da kuma batun game da kisoshi da suka shafi wato wannan babban matsayi wato ita ce aljanna da haka malam kafin mu fara samun kira zan so shin wasu irin ayyuka ne mai fatan ya shiga irin wannan guri ko ko yaya mutum zai gudanar da rayuwarsa ne ko ya wataƙila cikin rahamar ubangiji mutum ya samu wannan dacewa idan muka yi la'akari da ayoyi da suka yi bayani waɗannan akan waɗannan aljanna da yawa za mu ga cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rufewa ne da muttaqi masu cin tsoron Allah yace wa sari wala maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah ya yi tattalin waɗannan ga masu cin tsoron Allah cin tsoron Allah shine karshen al'amura shi kuma cin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine hukuku da abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a roman za Allah sallallahu ta'ala da sallama da kuma hannuwa kan abin da Allah ta'ala ya hana wannan shine abin da ake nufi da takawa to ma'ana mutum ya umarni abin da aka yi yayin abin da aka hana ya bari hmm. Allah ba mu ikon gudanarwa a masu mu daga zan fara amsa kiranye na masu mu dangane da wannan maudu'i babi game da layya da kuma ita kisoshin da suka shafi aljanna lambar ita eh, ce sufili takwas ɗaya bakwai bakwai sufili zan ƙara maimaita sufili takwas ɗaya uku uku hudu uku bakwai bakwai sufili zero eight one three three four four three seven seven zero ne mun ji daga gare ku gidauniyar MIB Foundation ke ɗaukar zan kama kwanan shirin Ustaz Ali Muhammad Salisu Imam Shatibi Islamic Institute shine akan mambarin yau ga wani akan layi salamu alaikum eh malam muna tare da kai Sunan ka daga ina sunana Yusuf Adamu Ataka daga Dan Daudu Dan Daudu ko eh to muna muna jin ka kana tare da mu kenan tambaya na na farko to malam na jin ka wani rana ne layya yake wucewa na'am na biyu ni ne mahauci ya zo yanka min ragoci da ban iya gyarawa ba hmm. to zan ba shi kuɗi ne a sallame shi koko zai ɗauki kayan ciki da kai a madadin ladan aiki. Tambaya na uku, shi ne ban da kuɗi, kuma na saba duk shekara ina yin gaya, amma ina sa rai bayan sandalin zan sai muka yi magana da mai rago na ce ka ba ni ragon an yi sanda da sati ya zan ba ka ya kuma yadda da da da da ya mala yana tare da kai kuma Allah da zai tsaki a tambaye eh, eh, shi ta abin da ya shafi yaushe layya take wucewa shine abu na farko muka ce ana yin layya ranar goma ga wata a ranar sallah kenan daya mutum bai samu ba uwa shegari ranar sha ga wata kenan zai yanka in bai samu ba uwa shegari zai yanka kenan tana da kwana uku waɗannan kwanaki uku an yi itifaki a kansu hmm. ma'ana goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu malamai sun yi itifaki waɗannan kwanuka ne da ake layi a cikin su malamai sun ƙara mu juna sani ne a rana na goma sha uku rana ta goma sha uku tana ciki ko ba ta ciki shine malamai suka ƙara mu juna sani akan wannan amma da goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu duk malamai sun tabbatar da waɗannan kwanuka ne na layya kenan muna da kwana uku tabbatattu da cewar ana yin layya a cikin waɗannan kwanaki abu na biyu tambayar shi ta biyu shine abin da ya shafi lada abin da ya shafi lada shine ba a ɗaukan wani abu a cikin dabban layya don a ba da ladan aiki a kan shi kwata kwata ba a ɗaukan wani sashi a jikin dabbar a bayar a ce wannan na mai yanka ne ko a bayar a ce wannan na mai fiɗa ne ko a bayar a ce wannan na mai abu kaza ne ba a bayarwa kwata-kwata domin sadaka ce a aljihun ka ka cire eh, ka biya mai yanka ko ka biya wanda ya fiɗa da sauransu abin da ya shafi kuma tambaye shi ta uku shine abin da ya shafi bashi mun yi magana cewar bashi in kana da tabbas za ka samu amma in zato ne cewar nan da kwana kaza za ka samu wannan babu shi amma muna magana kamar wanda yake ya so kaya bai sayar ba ne ga kaya a kasa ko ma'aikaci ne ba lokacin ba da kuɗin bai yi ba yana sa rai samu wannan zai iya cin bashi amma dai dan nan gaba ne yana sa rai zai samu wuri kaza yana wannan bai halatta ya ci bashi a irin wannan ba domin ya biya ya yi aikin laifi to Allah ya samu dace ga wani akan layi assalamu alaikum eh muna tare da kai na ina malam barka da Allah da fatan Allah ta sa ta lafiya to annabi malam Na ba ma jin kafa hakan nan sosai, ka dan buɗe baki ko? Eh nan. Idan za ka yi manya. Eh. Kai yanka su su za ka kira Wallahi tsakani da Allah da mu da masu sauraron ka yadda dai nuke sauraron ka wallahi muryar ta ka bata fita ba. Ko za ka yi hakuri? Eh yawa, yawa. Yawa. Eh muna tare muna jin kamala. nake cancantan yanka kenan ko ka yanka da kanka ko ka kira wani kake tambaya ko? To ma Dan kuma ka yanka. tambayar nan? na dai ji tambayar shi ta farko amma ban ji tambayar shi ta biyu ba na tambayar shi ta farko ita ce wa ya cancanta iyanka dabban layya wanda ya fi kowa cancanta iyanka dabban layya shine wanda zai layya ya fi kowa cancanta yanka dabban layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabbobin ragunan shi guda biyu da zai layya da su da hannunsa masu albarka kuma ba a rawaito cewar sunna Abubakar ya kira manzo Allah ya zo yanka mai ba ko sunna Umar ko Uthman ko Ali ko sauran sahabbai wannan shine yafi mutum yanka dabban layya shi da kansa idan abin ya fuskara kuma ya halatta ya kira wani yanka shi Allah ya samu dace in kuma da dan sauran bayani da Allah ka sake laliban mu kuma Allah ya saka samu dacewa shirin mun bari malamai kuke saurare daga nan gidan rediyon jihar Najeriya na mina shirin gidauniyar MIB Foundation lambar tamu a kullum ita ce sifili takwas ɗaya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sifili ga wani akan layi salamu alaikum eh malam muna tare da kai sunanka daga ina to da Allah ka rage ka ji ko eh, a rage rediyon to yi muna jin karin da to ya mutum ya yi ne ya fa suna nan kamar uwa da kuma suna nan kuma ka samu karfin yi musu ba kai ya cancanta ka yi to tambaye kenan ko eh to ustaz aliyu muhammad sadisu na kan bari ga malam abin da ke faruwa a nan shine wanda ya fi cancantar ilayya shine wanda Allah ta'ala ya horewa idan kai Allah maɗaukin sarki ya hore maka kai ne layya ta hau kanka misali yanzu ga ka ga mahaifinka ga mahaifiyarka sai ga mana kuma rago ɗaya kake da sararin yi abin da ya fi shine kai ka yanka ma kanka abin da zai nuna mana haka shine annabi nuh alaihi salatu wasalam da yake addu'a sai ce rabbi firli wal walidayya wal man dakhala baiti mu'minan wal mu'minat ita rabbi ghafir li ya Allah ka gafarta mini wali walidayya ya Allah ka gafarta min mahaifana sannan sai addu'a ga sauran mummune baki daya saboda ka yanzu kai layya ta hau kanka da layya da aikin haji da aikin umara da duk wani aiki kai Allah ta'ala ya dorawa dan kai ne kake da sarari dan duk waɗannan ayyuka suna ginuwa ne akan sarari su ba su da sarari saboda haka aikin bi hau kansu ma kwata kwata sai a jira kuma lokacin da Allah ta'ala ya hore maka sai kai baki daya to Allah ya rufa asiri ga wani akan layi assalamu alaikum eh muna tare da kai to ma la ka samu ka samu kenan to muna jin ka yanzu tambayar na biyu ko da ah, Malam sunan ka? Wallahi wallahi layin naka ne yake tuso kwarai da gaske. Mun dai fara jin ka dai kamar yadda ya kamata amma abin ko akwai rediyo kusa da kai ne? tuna gani akwai matsala ta cajin batir kwarai kwa don kan gaskiya murya ta ka bata zuwa muna jin ka eh eh ina jin ka ina jin ka Allah idan akwai wani dan uwa da ke kusa da kai a wurin kusa da kai kuma yana da hansar mai ko na gari na jin ko akwai matsalar batar da zai sauran sun baka ba kana zuwa kana koma kuma masu saurare ma sun da yadda murya ka take fita ba kamar na wani dan uwa yanzu da ya bugo nan ba da fatan za a kiyaye lambar da ita ce sufuri takwas ɗaya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sufuri ga wani akan layi salamu alaikum salamu alaikum muna tare da kai yayi gidauniyar mrg foundation ke daukan nan muku shirin mambarin malamai a kowace juma'a daidai wannan lokaci lambar ita ce sufuri takwas daya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sufuri malam da ke kan mambarin a yau shine ustaz aliyu muhammad salisu imam katibi na islamic institute da ke nan cikin garin mina salamu alaikum eh malam muna tare da kai Allah ya sa ka sai dai ka dan masa da rediyon ka mu ji karshe ko ah. na'am Allah ya sanya amin amin amin to mun gode kwarai da gaske shirin mun bari malamai kuke saurare daga gidan rediyon jihar Naga na mina shirin gidauniyar MID Foundation ku buga sufuri takwas ɗaya uku uku hudu hudu uku bakwai bakwai sufuri ga wani akan layi salamu alaikum eh muna tare da kai ta Nam. Gaskiya ban ji sosai ba sai dai na fahimci ne kamar kana cewa in mutum zai yanka ragon shi da kanshi me cancanta ya faɗa. Yawwa. Shi ke. Sannan wani irin gada ya kamata ya yi a wajen yanka. Nam. Na fahimci ka. Amin barakallahu fi. Idan mutum zai yanka dabbar layin shi da kanshi shine siffar yankan bai sha bamban da sauran siffar yanka da ake yi baki da saboda ka za ka rike ka ne za a kwantar da ita a yadda ake kwantar da dabba sai ka yanka ka ce bismillahi wallahu akbar a lokacin da jinin ya fito ya tsarka suka ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana wannan shine abin da mutum zai To da fatan ka wadatu malam shirin Barin malamai kuke saurare daga nan gidan rediyon jihar na Alamina shirin gidauniyar MIB Foundation. Ku buga sufuri takwas ɗaya uku uku hudu uku bakwai bakwai sufuri ga wani akan layi. Salamu alaikum. Eh muna tare da malam. Ah, Ibrahim da To malam Ibrahim muna jin ka. Wannan ya ya halatta abokan su don su ya su raba. Abokanai ko? kamar da Ibrahim Ija da Abdullahi Ibrahim su haɗa kuɗi to bari malam zai bada amsa abin da ya shafi dabbobin layya manya-manya ne guda biyu akwai manya akwai ƙanana za ce manya-manya akwai manya shanu da raƙuma akwai ƙanana da ya shafi awaki da tumaki awaki su ne farare tumakai kenan jajaye kuma su ake kira awaki mana akwai awaki jajaye akwai kuma tumaki farare sannan kuma akwai shanu akwai rakuma da shanu da rakuma su ya halatta mutane biyu uku hudu biyar shida bakwai su haɗa kuɗi su saya yanka a matsayin layya kuma kowa ya yi layya da rakumi da sa ya halatta mutane bakwai zuwa ƙasa su haɗa kuɗi ma'ana kenan kaga mutum takwas mutum tara wannan akwai magana akan wannan amma rago duk girman shi in an sai da shi dubu ɗari ne ko dubu ɗari biyu in dai rago ne wannan bai halatta mutum biyu su haɗa kuɗi su saye shi a matsayin layyama da rago da tunkiya da akuya da taure duk kowannen su yana matsayin mutum guda ne da zai saya iya layya da shi na'am to malam ana tarayya wajen lada kamar da ni da matana da wani tsani na duk da bamu da ko ko sai dai ni kaɗai eh wannan ya dangana ga wanda iyanka shi da iyalansa idan mutum ya yanka dabba shi da iyalansa da zai yanka tabbar sai ce da ya ce bismillahi wallahu akbar sai ce allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti wannan yayi da shi da iyalan shi duk sai riga sun shiga cikin wannan layya din amma haka kawai a ma'aikata ko a kasuwa da wannan gida da wannan gida da wannan gida kamar yadda ake yin tantan a karama sallah mutum ɗari ko mutum tamanin ko mutum ashirin akan abin da ya shafi sa wannan kawai an ci nama ne amma in layya ce to hukuncin ta daban. to Allah ya saka da alheri ga wani akan layi tun da zo salamu alaikum. wa alaikum assalam. eh muna tare da kai sunanka. sunan Hausa. Na Hausa. To daga karɓar shaka na'am muna jin ka. A To alhamdulillah. wani a wani gidan ina ne ka tafi? Misali kamar mutum yana nan Lagos. Eh. Dan misali yana Kano haka ko Zamfara. Yawwa. Kamar shi yana nan kamar yana eh. Rada. yana komawa eh. yana bin yana iri lai yana guda ta sani ba na'am to ai sai sa ka ji na maka tambayan ina kaga tun da nan Najeriya ne ka san a cikin da suka tafi aikin hajji ko eh. yawwa to kaga ka tambayar ka akwai bambanci kai kamar wani na Kano ne wani na nan ko ah. yawwa da malamin tambayar ka, me yake cewa tambaya yana tambaya ne akan cewar ko mutumin da baya gida ana iya masa layya kuma a yanka ragon da sunansa da makamantar su kuma ya tafi kamar misali filamun nan mu da ke kiwo a wasu wurare da sauransu su tafi da gobe eh mai kyau sana na mutum ya halatta ya ba da dabbar shi a yanka ko da bayan baya nan ya ba da ko wanda ya tafi aikin haji ya halatta ya bar ragon shi a nan a yanka mashi domin layyacin kuma ya je ya yi hadaya sannan ko da mutum baya garin su ne ko da shi kadai ne a inda yake ya halatta ya yanka din ya ba da dabbar wasu su Allah ya saka da alheri to za mu sake ɗaukan kiranye kwaya ɗaya mu gani idan lokacin ma zai yi ishe mu ko kuma mu yi sallama da masu sauraron mu amma insha Allah dai aka sa wani shigo zan bashi dama assalamu alaikum eh muna tare da kai a gurguje da Allah to ya halatta a alayya a gida ma'ana ka yanka ka cinya abin ka kai kadai ma'ana a yanka ma'ana aka kayan za a ba da sadaka eh. to abu ne na kayan ka na sadaka eh. to sai kuma ga gida za ka iya ba da sadaka a gida ko to akwai wani abu da za ka iya ba da shi a gida to malam da yana jin yayi bayanin wa'anda ma ya kamata a ba sadaka nan ko kuma yadda za a raba malam abu ya halatta ya halatta ya ci ya halatta kuma ya bayar za ka ɗebi kaso a ciki ka ci kuma za ka ɗebi wani kaso ka bayar sadaka ka bayar kyauta idan abokai sun zo ziyara a ɗebi su yi a ba su ko gwari a ba su soyayya masu iyali kuma a ba su ɗanyi. To da fatan an wadatu jama'a masu sauraron mu gaba ɗaya nan za mu ja kalar wannan shirin a madadin malamin da ke kan mumbari Ustaz Aliyu Muhammad Farisu, Imam Shafi Islamic Institute da ke na cikin garin Malam Allah ya saka da alkhairi da kuma gidauniyar MIB Foundation da kuma abokan aikin na yau da kullum wato Muhammad ya haisan da Yusuf Muhammad Sulu da kuma abokin na yau da kullum muna tare a kowane lokaci wato alhaji ahmad isfawa sai alhaji haruna manta da sauran yan uwa da abokan arziki muna godiya kwarai da gaske da yan uwa da ke ba shawarwari da ma waɗanda suke kokarin bugowa amma cikin ikon Allah Allah bai ba su damar sun sha mun shiga cikin shirin ba da fatan za a yi hakuri mako na gaba in Allah da zamu kasance cikin wannan shirin a madadin gidauniyar yan Mabi Foundation Abdullahi Ibrahim ke ce da ku assalamu alaikum ka fa'ala ta tsare ka cikin baka nemi sani ga maluma ba wanda ba da malamai ba ba shi aiki mai ba. wanda bai yi da munkatar ba ba shi sau samun hijaba wanda da ba zai yi tambaya ba ba shi yawa kan fice ta kokarin su yakan raba ta kukkuci da tufa da mata tun da ishayin ya kwanta rana kan huda bai sani ba ran da ya azumi ba sai ba sai da sa masa ba kaɗan ba to madalla mumbarin malamai kenan a gama sauraro daga bakin abdullahi eh, ibrahim da kuma malami da aka daura a mumbari na wannan mako sai kuma juma mai zuwa insha allahu za a ji mu dauke da wani sabon shiri na mumbarin malamai ana tare da gidan rediyon fm mina yanzu